gaskiya matsalolin da muke samu waɗanda sun kai mu matsalolin tsadan mai shine ya muna a halin da ake yanzu lalle wannan kamfanin na ji labarin shi daga umaru katami allah ya kaddara ya same mu muna yin wannan noman amma dai a takaice ba yanayin yadda muke so ba kawai saboda babu jari cikakke to da allah ya kawo shi sai ya nuna muna ai akwai wani kamfani wanda zai ba da kaya tallafi za a yi noma bayan an gama noma za a cire kayan noman za a so bisa tsakani da allah za a yi bisa yi siyasi a cire ta ba mu tallafi bisa ga abin da mun ka aje kayan da ta ba mu na noma sai mu je mu yi noma da su taki da iri shi kuma wanda muka dan tada sai mu ci da iyalin mu da shi da wani bangare to akan haka muka ji daɗi kuma muka ji karfin gwiwa sosai bisa ga wannan aiki da ina noma karanci ina noma buhu goma amma saboda na samu wannan tallahi na noma in sha Allah hakikani za ta kai kusan buhu ashirin da biyar ko ma talatin. Efen eh, ba wasa